Allah sarki wannan kenan san ba sa kaunar kaltume domin tun tasowar su gogo ta cusa musu kiyayyar ta azukatan su ko gidanta ba sa zuwa sai dai duk lokacin da hakimi ya tambaye su sai su ce sun je ko idan za su tafi yawo sai su tambaye shi akan za su je gidanta lokacin da ta haifi ramiyo ne kadai gogo ta fara zuwa gidanta shi ma dole ce ta sa ta je dan tare suka je da hakimi a haifuwar Zafira kuwa bata je ba duk da ta faɗa mata hakimi duk da ta faɗa ma hakimi ta je sanin wasu daga cikin halayyanta na masifa ya sa hakimi ya hana ta zuwa gidan kaltume dole sai da babban dalili a ranar da ta yi arba'in ta shirya ta je gida wannan zuwan da ta yi ya zama mata mugun zuwa ta yi da na sanin zuwan ta gidan domin a ranar ne ta san gugu ne silar mutuwar mahaifiyarta gab da za ta shiga ɗakin gugu don ta yi sallama ba ta ji kowa ba hakan ya sa ta nufa ɗakin ladiyo da gugu ta ji suna maganar wannan abu ya tada mata hankali kasa shiga ta ciki ta yi saboda ba ta son su fahimci ta ji abin da suka faɗa domin a furucin gogo na karshe ya yi matukarta ta da mata hankali domin ta yi alwashin duk ranar da hakimi ya gano gaskiya za ta yi ajalinsa jiki a sanye ta bar gidan tun da ta koma gida ta rasa sukuni sai kuka take yi sai da manga ya matsa mata kafin ta tanar da shi gaskiya ta roke shi akan kada ya faɗa ma kowa saboda ba ta son ta rasa mahaifinta murmushi kawai yayi ce haba kaltume ko baki roke ni ba ai wannan maganar ba a bar a fitar da ita bace ko ta fita ba mu da wata shaida me amfanin shari'ar da baka da shaida a hannu abin da yafi ki hakuri kada ki taɓa nuna musu kin san maganar ki bar su Allah zai yi maganin su tun daga wannan maganar sai hankalinta ya kwanta sai dai ba ta sha'awar zuwa gidan saboda mahaifinta kawai take zuwa ko ta shiga ciki ba ta dadewa take tafiya wannan dalili ne yasa baki ɗaya suka fice mata a rai babban abin da ya kara tabbatar mata da kiyayyar su karima da mahaifiyarsu azimun ce a kanta shine mutuwar manga a wajen makoki akan kunnen ta ji suna faɗin Allah ya ƙara ta manga ya mutu dole ta koma gida su ci gaba da zama wannan abu ya tada mata hankali tun daga lokacin take kukan komawar ta gida sai gashi Allah ya taimake ta malami ya ce anan za ta yi ta kaba wannan magana ta yi matukar faranta mata rai haka ta ci gaba da addu'a Allah ya kawo mata mafita sai gashi malami ya zaba mata mai yadi duk da ba ta san shi amma ta amince da aurensa saboda zamanta anan ya fiye mata da koma gidansu kananan yara sarena ta ga Ladiyo yanda take mata tamkar ba mai aikinsu ba aurenta da mai yadi shi ya kara ɗarsa tsanarta a zuciyarsu goggo domin ba haka suka zo ba gashi da Allah ya tashi sai ta auri mutumin da ya ci ciyaman a garinsu har yau gashi sun fara neman arziki daga gare ta Allah sarki wannan kenan ci gaban labari ajiyar zuciya ta sauke tare da sa hannu ta goge hawayen da suka zubo mata hannu ta ɗaga sama tana faɗin ya Allah ka saka ma mahaifiyata da abin da aka yi mata ya Allah duk masu neman ganin bayana Allah ka nisantar da ni daga gare su ya Allah ka kare babbana daga duk wani sharri na wannan baiwa taka amin ya Allah gyara kwanciyarta ta yi domin ta matsu domin tarin rintsa kafin su zafira su dawo daga makaranta assalamu alaikum ya kumba ta faɗa tana daga bakin kofa tana daga bakin kofa jin shiru ya sa ta shiga ciki sanin mai yadi baya gida tsaye tai tana kallon kaltume da take kwance saman kujera mamaki take ganin yanda fuskarta ta jike da zufa duk da iskan farkar fuskar duk da iskar fankan da ke kaɗawa, saurin karasowa ta yi kusa da ita ganin yadda take girgiza kai tana wata magana dan Allah gugu kada ki kashe na, wallahi ba zan faɗa masa ke ce kika kashe ummata ba ki tausaya ma rayuwata kada ki mayar da ni marainiya na yi miki alƙawarin nisan ta kaina daga babba matukar za matukar zaki bar shi ya rayu kar ki kashe shi kar ki kashe shi kar ki kashe shi ta faɗa da karfi yayin da hawaye suke kwaranya daga idananta a firgice ta farka jin wannan mutumin jin hannun mutum a bakinta waro idanu ta yi ganin yakumba tsugunne a kusa da ita hannunta a saman bakinta ajiyar zuciya ta sauke mai karfi kafin ta yi yunkurin tashi zaune tashi yakumba ta yi ta zauna kusa da ita tana kare mata kallo a hankali ta sa hannu ta fara goge kullar da suke saman fuskarta yaya lafiyarki kuwa daga baccin rana shine zaki rika irin waɗannan munanan mafarka anya babu abin da ya faru da ke kafin ki kwanta bacci yakumba ta faɗa tana kallon ta girgiza kai kaltume ta yi kafin ta ce ni babu mafarkin da nayi haba yaya ko za ki ɓoye ma kowa abin da yake damun ki ai ban ɗauka da ni a ciki ba duk da na san labarin gogo amma ina tunanin akwai abin da kika ɓoye mini amma idan kina ganin ɓoye mini shi zai fi zama daidai a wajen ki shikenan ba zan takura sai na san abin da yake faruwa ba amma ki sani a irin wannan yanayin naki bai kamata a ce kina irin wannan mafarkan ba domin zai iya jawo mana asarar kwan da Allah ya dasa a cikin ki da sauri kaltume ta kalle ta ido a waje kwai kuma waye faɗa miki ina ɗauke da wani abu murmushi dai kafin ta ce kin san ita halittar Allah ba ta boyuwa idan ma baki sani ba to sai ki shirya ima mai girma albishir ko kuma ki je asibiti domin a tabbatar miki matsuwa dai kafin ta kamo hannunta ta ce dan Allah ya kumbo bana son wasa ni fa ban da komai abu ɗaya ne yake damuna shine tun da safe nake ta amai shi ma ban ɗauke shi wani abu ba kila dai zazzabin dare nake yi dama kuma idan ina zazzabi ina yin amai wannan karan dariya ta sa kafin ta ce haba yaya Don Allah ki daina faɗar haka kada na yi miki dariya ni fa ba tun yau nake zargin mun kusa samun karuwa ba kawai na ki aleki ne naga iya gudun ki yau kusan kwana uku kina aikowa na yi miki wainar fulawa zafira ta faɗa min rannan kin yi wainar da kanki amma kika kasa ce sai su suka cinye kuma a ranar ne kika aiko ta akan na yi miki wata ko wannan ne cikin ki na farko ai dole zan fahimta bare kuma shine na uku da kika yi cikin Ramiyu sak irin haka kika yi idan ba ciki ba babu abin da yake saki bacci a irin wannan lokacin duk wannan bai ishe ki amsa ba har kike fadar baki da komai kinga idan ma ba za ki fada ba shi dai ciki baya boyuwa don haka Allah ya raba lafiya mu koma wancan maganar da nayi kina mu koma zancen da naji kina yi a cikin baccin ki. ya aka yi kike tunanin gogoce ta kashe ummanki a cikin baccinki ne kika ganta tana bin babban ne a jera zuciya faltume ta sauke kafin ta dafa kafadinta tabbas ya kumbu ta fahimci mafarkinta gyara zama ta yawa yana cikowa a idananta ya kumbu ki hakuri akan abin da na boye miki hakan ba yana nufin ban yarda da ke bane duk duniya babu wanda ya san da wannan maganar daga waɗanda suka aikata sai kuma maragayi ba fara miyo akwai dalili mai karfi da yasa na zaɓi na ɓoye wannan sirrin amma a yanzu ba ni da wani zaɓi wanda ya wuce na sanar da ke komai domin na san ke kaɗai ce yar uwa ta gari a gare ni bayan labarin da na baki nawa akwai abin da baki sani ba dalilin tunuwa da shi a yau kuma dalilin tunuwa da shi a yau kuma shine ɗazu ladiyo ta bar nan bayan ta gama bata labarin abin da ya kawo ladiyo da abin da ta nema a gare ta ta ci gaba da bata labarin sirrinta sirrin da ta iski gogo da ladiyo suna tattaunawa akai goge idanunta ta yi kafin ta ce wannan shine gaskiyar cikin gaskiyar cikin labarina ba ni da zaɓi dole ta sa ni shiru domin marigayi ya ce yin shiru shine zai fi alkhairi a gare ni kuma na yarda da hakan domin ba na fatan abin da zai taɓa lafiyar babbana bare kuma a ce yau na rasa shi ga baki ɗaya kwallar da ta zubo daga idananta ta goge kafin ta ce lallai yaya labarin ki abin tausayi ne hakika goggo ba ta da imani tabbas ladiyo ba abin yarda ba ce ashe har tana da bakin da za ta iya neman wani abu a gurin ki. macen da take ikirarin da ita ce har ki ba za ta kyale ba kuma ita ce take son yau ki mata alfarma gaskiya ba ta da kunya ba ta san abin da ba ta san abin da ake ciwo kunya ba ko da yake a tunaninta baki san komai ba ya ina so ki hakuri kamar yadda kika san wannan maganar a baya kika hakuri ina so ki ci gaba da hakuri babu abin da zai ragu a gare ki ina mai tabbatar miki sai kin ɗaukaka fiye da su ita kuma goggo ki barta wallahi jinin umma ba zai barta ta gama da duniya lafiya ba kuma babu abin da ta isa ta yi ma babba domin shi ma a tsaye yake duk wani mai jinin sarauta a jinin sa to ba haka yake zaune ba insha Allah wata rana asirin ta zai tono Allah zai kama ta da yanda ba za ta iya karyatawa ba shawarar da zan baki ita ce ki daure ki cire komai a ranki don matukar yallabai ya san da wannan maganar ba zai bar gugu haka ba kin ga kuma babu amfanin a tada maganar da babu shaida ko kwara a kanta karshen ta hukuma ta ki yarda da bayanin ki kin ga darajar yalla bai za ruwa a idan mutane dan haka ki hakuri insha Allah ba zan sake bari irin haka ta faru ba yanzu ma na san wannan dogon tunanin da na tafi shine ya jawo silar yin mafarki na kamar yadda na ce na bar su da Allah ba zan sake ta da maganar ba a yanzu da na sanar da ke sai na ji zuciyata ta yi daɗi nauyin da yake samanta yanzu babu na gode da kulawarki a gare ni haba ba komai amma yanzu kin yarda da maganata ta ta kwanko da sauri ta rufe fuska tana murmushi yaya ya kumbu ta kira sunanta da alamun magana mai muhimmanci a bakinta Sauran dago kai tai tana kallanta na san wannan maganar cikin ba za ta buya a gidan nan ba idan ma nace ki boye mai yalla bai na san hakan ba mai yiwuwa bane ba idan kuma na ce ki roke shi akan ya rufe maganar hakan zai iya darasa wani zargi a ran shi na nuna alamun rashin zaman lafiya tsakaninki da ba mu dukanmu babu wanda ya san zuciyarta amma ni zan iya fassara ayyukanta bai zama lalle ki ki fahimce ta ba domin baki saka ta a gaban ki ba wani lokacin da kalaman mutum kake fahimtar waye shi wani lokacin ta fuska kake iya fahimtar zuciyar mutum ba kowa ne yake da wannan baiwar ba amma tabbas akwai abubuwan da nake fahimta yau kusan shekara shida kenan da auren mai yadi da amba yau gashi an yi mata keshiya a gefe guda mijinta shine ciyaman na wannan gari me kike tunani zai darsa a zuciyarta idan ta samu labarin macen da aka auro mata yau wata biyu tana dauke da ciki na san zaki iya cewa ba za ta ji komai ba ko to ba haka abin yake ba kowace ce dole za ta ji wani abu sai dai idan Allah ya tsare ta zai iya kubutar da ita daga sharrin shedanin da zai haskaka mata zuciya kuma ya kumba ban fahimci abin da kike son faɗa ba gabaki ɗaya waɗannan cikurkudin hausar taki. ta hargitsa kwakwalwata wani lokacin idan kika yi magana sai mutum ya kwana ya wuni kafin ya gama warware ta dan Allah ki fahimtar da ni ta sassautar da Hausa ta saukakkiyar Hausa da zan yi saurin fahimta kin san idan aka zo wajen lauya kin san idan aka zo wajen lauya magana ke malama ta ce dariya ya kumba ta sa ta ce ke maguna ce a wannan fagen kawai dai baki cikin nutsuwar ki, shi yasa baki fahimce ni ba abin da nake nufi shine ina so ki kula da kanki duk yanda kishiya take son ka wani lokacin akwai abin da zai iya haddasa kiyayyarka a zuciyarta ni na san idan maganar cikin ki ta fito dole an ba za ta ji babu daɗi idan har ta fito fili ta nuna halinta to mun huta idan kuma ta nuna babu komai to a lokacin ne zaki yi hattara da ita domin da muke boye gara na fili ban ce an ba makiyar ki bace amma dai ki yi hattara da duk abin da za ta baki idan kuma tafiya ta yi nisa ba ta nuna komai ba shikenan sai mu yarda da ita yanzu kam na fahimce ki kuma zan dage da addu'a akan duk wani mugu da yake nema na da wani sharri na san idan har na nuna rashin son cin abin da ya fito daga gare ta babbar Ramiu zai zargi wani abu haka ita ma za ta zargi wani abu don haka kamar yadda na saba idan ina da ciki bana iya cin abincin da na girka sai naki wannan karan ma zaki rika aiko mini idan ya so nata sai na rika amsa amma ba zan ci ba wannan ma yayi don haka sai ki shirya gobe ki je asibiti domin a duba lafiyarki Jinji na kai ta ita ce zan je amma ina jin kunyar sanar da mai yadi zan je asibiti to me zan ce masa sai in ce bana jin daɗi ko kuma na faɗa masa amai nake ko me nan ce gaskiya ina jin kunya fa dariya ya kumbu ta sa ta miƙe tana faɗin wannan kuma ke kika jiyo ni kin ga tafiyata duk yanda kika yi naji goban dan Allah ki zo ki faɗa min yadda zan ce masa tunda ni ce na nuna miki hanyar rafi'a ba kin ga ba ruwana a wannan harkar tana gama faɗar haka ta yi saurin barin falon Allah sarki wannan kenan Allah sarki wannan kenan tar uban can amma wuyan kaltume yayi kauri yanzu ita ce ta faɗa miki wannan maganar ki zo ki sanar da ni saboda tsaba rashin kirki waɗannan tsinannun kayan kwalliyar su ne na za su yi amfani da su ai gara mata ce ba za ta bayar ba zai fi ma zai fi mini daɗi akan ta ɗebo waɗannan kayan kamar na 'yan koli ta aiko musu to ko ƴan matan kauye yanzu ba sa amfani da waɗannan kayan kwalliyar bare a ce ƴan mata irin sa Hasina masu jini a jika kuma kuma kanne a wajen matan ciyaman na su dariya ce ta so kwace ma Ladiyo jin abin da gugu take faɗa wai kannan kaltume Ladiyo magana ba nake kin yi shiru baki ce komai ba aini gugu saboda bakin ciki ma na rasa abin faɗa tun a can na so na aje mata su to na fi son na kawo miki ki gansu da idanunki ni fa kasa tsayawa na yi ta gama faɗar sakonta na baro mata gidan dan ba zan iya tsayawa jin kayan haushi ba yanda take maganar kamar ba matan ciyaman ba wai fa naira 100 ta bani na goro. sai ka ce wata magajiya ni fa wallahi mamakin ma yanda ta ma yake nayi matar ciyamar guda da irin waɗannan falan ta ina dama za ta iya abin arziki ai ina jin ko zuwa gaba lokacin da arzikin zai haɓaka ba za ta iya abin kirki ba wallahi da ni ce su karima ba zan rika ba zan rika alfahari da kaltumi a matsayin yar uwa ba domin duk wanda ya ji cewar yayarsa ce matar ciyaman to zai gama raina su kamar ya za ta iya yake ce su daga jikinta ta ce ba jininta bane su ko me ayatun da suka haɗa uba ɗaya dole su ya kuri, ko ina suka shiga dole su ce yayarsa ce ko ba komai za su kankaro ma kansu girma da daraja gogo ba haka nake nufi ba kin san yaran yanzu musamman ma 'yan jami'a yanda za su fara wannan babbar makaranta idan har suka je suna faɗin matar ciyaman yayarsu ce kawayensu za su rika tururuwar zuwa wajenta idan suka je ta nuna musu halin rowa irin nata za ta sa a raina su a makaranta kuma ma idan aka ga yanayin shigar su aji a aji suna faɗar haka zagin su za a rika yi jinjina kai yi kafin ta ce je ɗakin suke kira mini su da sauri ladiyo ta tashi tana murmushi a tare suka iso falon hannu gogo ta sa ta nuna musu hanyar ta nuna musu kayan kwalliyar da suke gefenta ga sakon nan kaltume ta bayar a kawo muku ina fatan tun daga yanzu za ku fahimci abin da kuke nufi abin da take nufi da ku a ya matsa Hasina ta nuna kayan tana faɗin waɗannan sune yi kayan kwalliyar da za mu tafi jami'ar da su Allah ya kyauta na iya shafa su a gidan nan bare a babbar makaranta lalle ma wannan addar wato saboda tana bakin ciki ita babba bai bar ta ta wuce makaranta ba shine take kokarin tozarta mu wato mu je da waɗannan kayan kwalliyar jami'a a raina mu shine burinta to wallahi ta yi kaɗan ta wulakanta mu har abada ba zan sake neman wani abu a wajenta ba ko da ko matar shugaban kasa za ta zama bare wata banza matar ciyaman na kauye ma ki bar ta sai sa'ar gaske su iya zarcewa kin ga kafin lokacin gashin kanmu za mu fara ci lokacin da za su sauka daga mulki sai mu ga takaryar arziki ki ma daina mata fatan zuwa babban matsayi daga matar ciyaman ba za ta matsa gaba ba ki barta ladiyo ki kwashi kayan ta ki mayar mata da su ba ma bukata Karima ta faɗa tana shure kayan da kafa. Ba za a yi haka ba. Idan kuka mayar mata, ai ta yi nasara kenan. Za ta fahimci kun ji haushin abin da ta yi muku. Ai daga ganin wannan abin kun san da niyya ta yi. Dama ba san ku take ba. So take ta yi abin da zai yakice ta daga jikinku. Ba dai tana ba dai ta ga yanzu ta yi arziki ba. Dole za ta yi kokarin yin duk abin da zai fusata ku domin ku kyale ta ta huta. Kuma wallahi ba za ta huta ba kamar yadda na wahalto kamar yadda na wahalta mata tun tana shekara biyu har zuwa lokacin aurenta to dole ta wahalta muku ai gara ni domin ni da jikina da kuɗi na yi wahala da ita ko kuwa da kuɗin mijinta ne za ta wahalta muku don haka ban gamsu da shawarar ladiyo da ta ban gamsu da lafiyar ban gamsu da shawarar ladiyo da taku ba ku kwashe kayan kwalliyar idan zuciya ta yi idan zuciyata ta yi sanyi zan shirya muku yadda kuke so abin da ya kasance kuma dole shawarata ita za a bi amma gugu kina ganin wannan hanyar ita ce za ta bulle mana kuwa kada ki manta kaltume ta san ba dan Allah radio ki bar ni na faɗa muku kaina ya dau zafi haka zuciyata ta fasa take ta ya zan iya wani dogon tunani ina cikin wannan yanayin ku je kawai za mu yi magana wani lokacin gugu ta katse ta da sauri gabaki ɗaya suka bar falon yayin da gugu ta jingina kanta da kujera tana huce umman zafira kamar ba kya jin daɗi gashi kuma da alama magana a bakin ki, amma kin ki faɗa har zan fita ki faɗa bana so na makara sake dukar da kai tai tana wasa da yatsunta sama kusa da ita yayi bayan ya gama saka hula shikenan idan ba za ki iya faɗa ba ki curo mini ta waya kin ji a kunyaci ce dama asibiti nake son zuwa anjima da sauri ya kalle ta asibiti wai bai da lafiya kuma rantsa idanu tai ji take kamar za ta nutse ko cikinta na farko bata ji irin wannan kunyar a wajen manka ba kaltume ko dai ki ce ko dai ke ce baki da lafiya ya sake tambayar ta da sauri ta daga masa kai saurin miƙewa yana faɗin yanzu baki da lafiya ba za ki iya faɗa mini ba wa ya faɗa miki ana wasa da lafiya sanin kanki ne yanzu sauro ya yi yawa ko ina ciwon da ake yi kenan shikenan ta ki ko hijabin ki sai mu fara zuwa asibitin idan kika gama sai na wuce wajen aikin hamdala ta yi aranta dan gara likita ya sanar da shi komai da dai ta faɗa masa da bakinta mikiwa ta yi ta ɗauke hijabinta suka fita dama yara suna makaranta kai tsaye wajen malami suka nufa domin ya yi masa sallama subhanallahi me kuma ya same ta ban sani ba har za ku je asibiti malami ya tambaya hankali tashi wallahi ni ma bata faɗa mini ba kawai yanzu take tambaya ta za ta je asibiti ba ta jin daɗi shine na ce mata fina ta da kaina malami kaltume ta cika zurfin ciki akan lafiyarta ma ba za ta faɗa ba shiru malami yana kallon kaltume yanda ta dukar da kai kamar za ta nutse kasa ajiyar zuciya ya sauke bai san lokacin da murmushi ya subuce masa ba saurin canja fuska ya kafin ya ce to Allah ya bada lafiya ai gara ku tafi kada ku makara mikiwa suka yi suka masa sallama kafin suka fita alhamdulillah ya Allah tabbas idan abin da zuciyata take tunani ya tabbata sun fi kowa farin ciki Allah na gode maka ta ka amsa ta. hakika mafarki na ya kusa cika Allah ya ji kanka manga kila rabona ne ya kashe ka Allah kai ne abin godiya mai juya al'amarinka yanda ka so a can ko dai bangaren Laminu wai lafiya kuwa yalla bai bai shigo da wuri ba Abidin Cibado ya tambaya Laminu ya duba agogo kafin ya ce ni ma mamakin da nake kenan na san yalla bai bai da wasa kila dai wani abin ne ya tsayar da shi mai muhimmanci to Allah ya sa lafiya dan anjima akwai bakin da za su zo bana so su zo baya nan Alhaji tunda kana nan ai da sauki idan shugaba baya waje dama mataimakinsa ne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 tun daga lokacin da ta yanke kauna da sake haifuwa sai ta mai da hankali wajen kula da yaranta a cewar ta haifar mata jari ne